to da zafi-zafi kotu ta umarci a sake rubutawa dauda ka hutu sabon sammaci babbar kotun shari'ar musulunci da ke rijiyar zaki a kano ta umarci a sake rubutawa dauda adamu abdullahi wato fitaccen mawakin nan sabon sammaci kan zarge-zargen da ake yi masa bisa tuhumar da wani dan kasuwa ya kai shi gabanta shin akan menene ake mai waɗannan tuhume-tuhume ga wanda ya karasa Ana Muhammad Ma'aji ni ne wanda nake karar Dauda Rarara a gaban mai shari'a. Eh, dalilin yin kararsa cikin kayya ce tsakanin ni da shi. da dogon lokaci kuɗaɗe sun taru to har yanzu ba su fita ba na bi duk matakai da ya kamata in ba tsakanin ni da shi warware abi ya gagara hatta ganin sa da daga waya ta ya gagara to wannan shine dalilin da yasa na zo gaban shari'a cinikayya ce ta wayoyi da yake raba jama'a a gari duk wata waya da ake raba a guri na ake karba a Beirut Road nake yan aika mai da sammaci ya gani tunda har ya turo baristan sa har sau biyu guri na kaga zancen bai gani ba bai taso ba kuma gashi mun zo gaban shari'a ba su bayyana ba kotu ta ba da umarni a kara kai mai wani sammacin daga nan zuwa ranar 13 ga wannan wata kwana biyu kenan nan gaba dangane da sake rubuta masa sammacin kuwa ga kakakin kotunan shari'ar musulunci na Kano wato Muzammil Ado Fage wanda shi ma ya karin bayani sunana Muzammil Ado Fage PRO na shari'a Kwato na jihar Kano to dama an ta neman sa akan wannan kara da aka shigar kuma ba a same shi ba to sai kotu ta amfani da order 3 wato rule 5 wajen aje je a liƙe masa sammaci a gidansa kamar yadda masinja ya gabatar a gaban kotu cewa ya je kuma ya yi wannan aiki kamar yadda kotu ta umarce shi karkashin wannan oda 3 rule 5 karkashin wannan doka ta mutu ta kano state shari'a court civil procedure 2021 Wata mai girma alƙalin alƙalai ya sa mata hannu ta ranar uku ga watan disamba to duk da haka ta ƙare masa hanzari na cewa a ƙara liƙe masa sannan kuma a sarar da shi ta cewa ta kafafen yaɗa labarai gidajen rediyo da sauran gurare wanda na social media wanda kamar yadda wannan doka ta ƙara ba da dama ƙarƙashin wannan oda 3 rule 5 si cikin baka cewa idan aka nemi mutum ba a gan shi ba za a iya sadar da shi ta hanyoyin da yake yi misali kamar wannan tiktok irin su facebook da sauran guraren social media ko kuma gidajen rediyo wanda in dai an faɗa zai iya jin abin ko wani nasa zai ci saboda ko ta daga ranar sha uku ga wannan watan wato jibi kenan cewa a je idan bai zo wannan lokacin ba to kotu za ta ci gaba da inda ta tsaya dan shi lauyan mai kara ma ya yi umarni da a kamo shi amma alƙali ya ce a yi masa hanzari so za mu jira mu gani zuwa ranar sha uku ga wata wato ranar alhamis kenan jibi kuma sai mu ga abin da kotu za ta dora idan Allah ya sa ya bayyana a gaban kotu to kuma bai bayyana ba dama can ana zargin cewa iya guje-guje da ma'aikatan kotu baya son wato su ido biyu da ma'aikatan kotu shi ya ma aka kai ga wannan amfani da wannan oda 305 wajen liƙe musamman ce a gidansa da yake zuwa wannan shine abin da ya faru